haka yake sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Mai sauraro barkanmu da dare. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawowa domin gabatar muku da shirinmu na daren yau Asabar 15 ga watan Agusta na shekarar 2020. To bayan an saurari cikakkun labaran duniya, za a ji ra'ayoyin masana a game da batun sauƙaƙa yanayin yin kasuwanci a Najeriya Muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim ka almasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. yunkurin amurka na ganin an tsawaita wa'adin takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba mu ƙasar iran wanda ke gab da karewa ya ci jiya jama'a wanda hakan ke nuna alamar amurka za ta yi kokarin ganin an sake kakaba mu iran sauran takunkumin kasa da kasa da suka gabata sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya cicike kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya saboda kasa yin aikinsa na tabbatar da zaman lafiya da tsaro a duniya ƙudurin na amurka ya samu ƙuri'u biyu ne kawai wato da amurkar da kuma jamhuriyar dominica kasashen rasha da china sun kada kuri'ar rashin amincewa sannan mambobin kwamitin goma sha ɗaya sun ƙawarce shi dama ƙudurin na bukatar kuri'un amincewa aƙalla tara kafin ya tabbata jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya majid tagrabanci ya faɗi a wata takardar jawabi cewa duk wani takunkumi ko takura daga kwamitin sulhun a ta bakinsa zai game da matukar tijjiya daga iran kuma zaɓinmu bai da iyaka jami'ai a kasar afghanistan yau dinnan asabar sun ce wata fitacciyar wakiliya a wurin tattaunawar zaman lafiya ta tsallake rijiya da baya bayan da aka yi yunkurin halaka ta gabanin tattaunawar zaman lafiya da amurka ta shirya tsakanin gwamnatin kasar da kungiyar taliban fauzi ya kufi mai shekaru 45 yar majalisar dokokin kasar kuma fitacciyar yar rajin kare haƙƙin ɗan adam na komawa kabul daga lardin farwan da ke arewacin kasar jiya jama'a lokacin da wasu 'yan bindigar da ba a san ko su waye ba suka yi kwantar bauna suka kai hari kan motarta a wata kasuwar da ke daura da birnin kufi ta dan samu rauni to amma tana cikin koshin lafiya a cewar wani sakon twitter da muhammad masun zai ya tura wanda shine jagoran wakilan kasar su 21 da za su tattauna da taliban kan yadda za a raure da daɗaɗɗiyar rigimar kasar a siyasance. yanzu akwai masu dauke da cutar covid-19 sama da miliyan 21 a duniya cewar jami'ar johns hopkins amurka mai masu dauke da cutar miliyan 5.3 ita ce kan gaba sai brazil mai miliyan 3.2 sannan sai india mai miliyan 2.5 kasar canada jiya juma'a ta ce kan iyakarta da amurka zai ci gaba da kasancewa a rufe har na tsawon wata guda ga duk wata zirga-zirgar da ba mai muhimmanci ba 'yan kasar da dama na damuwa kan batun sake bude kan iyakar bayan da kasar ta yi nasarar rage annobar kasar ta kanada na da masu dauke da cutar sama da 123 baya ga dubu tara da ta kashe a cewar jama'ar ta johns hopkins kasar spain ma jiya jama'a ta yi shelar ɗaukar wasu sabbin matakai da zamar dakile yawan yaduwar wannan cutar ministan lafiyar kasar salvador illa ya ce za a rufe duk wani gidan rawar disko da kulob-kulob na dare a fadin kasar hukumomin kasar sun daga masu wannan cutar kusan dubu hamsin cikin makonni biyu kawai wanda ke nufin duk rana mutum dubu uku da dari biyar na kamuwa da cutar a kasar a halin da ake ciki kuma firaministan indiya narendra modi a jawabinsa na bikin zagayowar ranar samun 'yancin kan kasar a yau dinnan asabar ya ce kasar ta kudancin asiya na shirin gwada wasu magunguna uku na cutar ta covid-19 da yake jawabi a daɗaɗɗen jan ginin nan na ƙarni na goma sha bakwai da ake wa lakabi da jan bene modi ya ce a shirye indiya take ta samar da magungunan da yawa da zarar masana ilimin kimiyya sun amince baya ga haka modi ya yi shelar kaddamar da wani shiri na tattara bayanan lafiyar dukkanin indiyawa sama da biliyan ɗaya ta wajen amfani da fasahar lataroni saboda sanin halin da kowa ke ciki a likitanci a kowane lokaci kuma ba tare da ambatan sunaye ba modi ya yi gargaɗi ga ƙasashe makwabtan india irin su china da pakistan cewa duk wadda ke harar yaucin ƙasar to fa sojojin ƙasar za su amsa mata da makamanciyar lafazinta amurka da poland sun rattaba hannu kan wutar jejeniyar da suka cimma ba da dadewa ba ta inganta hulɗa ta fuskar tsaro edca a takaice a yau dinnan asabar a birnin woso sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da ministan tsaron kasar poland murios balazak sun rattaba hannu kan yarjejeniyar bayan wani dan takaitaccen jawabi da shugaba andres duda ya yi wannan yarjejeniyar ɗori ne kanta neto kuma ta tanaji baiwa sojojin amurka damar amfani da wasu na'urorin soja a ƙasar ta poland yanzu haka akwai sojojin amurka wajen dubu hudu da ɗari biyar a poland kuma za a ƙara wajen dubu ɗaya kamar yadda ƙasashen biyu suka amince bara a ƙarshe jin arnold wakilin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar bolivia ya faɗi a wata takardar bayani jiya jama'a cewa yana maraba da yarjejeniyar da kasar ta yankin tsaunukan andiyan ta cimma a majalisance shekaran jiya alhamis ta gudanar da babban zaɓe ranar 18 ga watan oktoba arnold ya ce wannan yarjejeniyar wata muhimmiyar nasara ce mai bayar da tabbaci game da ranar gudanar da zaɓe da kuma abin da ya kira taimakawa wajen kawar da rarrabuwar kawuna a siyasance da rashin tabbas da ke damun bangarori da dama na wannan kasar ta bolivia da an da ran shida ga watan satumba don gudanar da zaben to amma sai aka tura gaba saboda famar da kasar ke yi da annobar corona labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ma'adala To kamar yadda aka ji a farkon shirin tun bayan da shugaba muhammadu buhari ya taɓa hannu a kan sabuwar dokar daidaita al'amuran kamfanoni na shekarar 2020 a ranar 7 ga watan agusta da muke ciki masana a fannin kasuwanci suka fara tofa albarkacin bakin su kan yadda za a aiwatar da dokar ba tare da jinkiri ba wakiliyar sashen hausa halima abdulrahuf na dauke da cikakken rahoton Shugaban kungiyar akantocin Najeriya, Farfesa Muhammad minuma kenan da bayani akan sabuwar dokar daidaita al'amuran kamfanoni a kasar. Wato abin lura shine wannan abu da aka yi bai da nasaba da ba ma jama'a dama na yin wani abu wadda ba shine abin da ya kamata ba. Mutane abin lura shine duk abin da an ce za a yi sabo za ki ga cewa wa'ensu suna so wa'ensu ba su so. Amma tabbacece babu wani hujja da ya nuna cewa wannan wannan canje-canje zai ba ma mayagu wani dama na yin abin da ba za su yi yanzu ba kuma masu karamin karfi yanzu suna iya yin kamfani ba tare da sai an ce a'a wani kamfani yana nan babba ne sai ka tara sai ka sa kuɗi kamar haka saboda kuɗin da zaka biya wurin rijista din yayi yawa ba sai kuma wai dole dole kowane kamfani sai sun sa audito ya nuna yayi bincike akan abin da suka yi ya bada nashi rahoton ba a nasa bangare farfesa shehu zuru masani a fannin shari'a da tattalin arziki yayi kara ƙarin bayani akan sabuwar dokar na daidaita al'amuran kamfanoni da zai maye gurbin dokar da. Ba sabon abu bane da cewa mutum ɗaya yana iya kafa kamfani domin a turanci akwai abin da muke cewa registration of business ne. Wannan bai buƙatar a haɗa ƙarfi da ƙarfe guri ɗaya da dukiya guri ɗaya sannan a kafa kamfani. Sai maganan bin ƙa'idojin doka akwai waye gari aka ce a yanzu ba lauyoyi ne suke da hurumin yin haka ɗin ba. Zai yiwu ya tasiri to amma matsalar ita ce idan ba loya ba ban yi tsammani akwai wani wanda zai iya yi maka bayani ya fahimci fahimci dokoki kuma yi maka bayani yadda ya kamata ba. A lokutan baya alƙalman ƙididdiga musamman na babban bankin duniya sun yi nuni da cewa Najeriya na daga cikin ƙasashe da ba sauki wajen yin kasuwanci kuma aka samu alƙalma mafi muni daga shekarar 2011 zuwa 2015 da ƙasar ta kasance a mataki na 145 zuwa mataki na 170 a cikin jerin ƙasashe 190 da rahoton ke nazari a kansu. Sai dai daga shekarar 2015 Najeriya ta yi hubbasa inda ta tsallake matakai 15 ta koma ta 131 daga mataki na 145 a shekarar 2019 a ma'aunin yin kasuwanci a sauƙaƙe na babban bankin duniya. A nasa bangare ministan yada labarai da al'adu Lai Muhammad ya bayyana cewa a da ana ɗaukan kwanaki goma zuwa sama kafin a yi rijistar kamfani a Najeriya amma a yanzu an sauƙaƙa zuwa kwanaki biyu kacal. Before it takes about 10 days to register a company, we are not trying to call down that to two days. To get a business permit, take about 42 days. We cut down that to 20 days also. Shin akwai saukin yin kasuwanci kamar yadda rahoton babban bankin duniya ya bayyana a shekarar 2019. Ga dan kasuwa Muhammad Abubakar Atiku da bayani. Wannan doka ce a tunanin doka ce mai kyau kuma muna kyautata zato abubuwa da za su daidaita kuma su kara sauƙi wanda zai sa kasuwanci ya bunkasa ino a ƙasa. Amma a yanzu kan mu dai fara ganin sauƙin kasuwanci ba dai tukuna da yake muna cikin wani yanayi a ƙasa. mun sa rai zuwa gaban Allah da muna fata abubuwa da za su yi kyau. A daftarin sabuwar dokar na shekarar ashirin an mayar da hankali akan muhimman abubuwa da suka hada da damar mai hannun jari guda ya kafa kamfani. Mai kamfani ya rubuta yarjejeniya na ban dokoki ba tare da taimakon lauya ba. Sauya tsarin iyakance hannun jari inda aka maida shi wa'adi kalilan. Siyan kan sarki bai zama wajibi ba da dai sauransu. Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulrauf. Ana sauraron wannan shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai shirinmu na gaba. Masu sauraron Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin tambayoyin Garba Sabiola Sa'idawa Gashuwa game da yawan kasashen Afirka da kasar Faransa ta raina da kuma ansar tambayar haɗin gwiwa ta su Bala Muhammad Damban da Garba na Hali Kamba kan tarihin Burkina Faso. Don jin amsoshin waɗannan tambayoyin mun tuntuɓi masanin tarihin nan na Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala wanda ya fara da ƙasashen Afirka rainon Faransa. Ah, da farko dai yana da kyau mu waiga baya ta fuskar abin da ya shafi kasashen da suka yi wa sauran kasashen mulkin mallaka hmm. musamman da kuma dalilin da ya jawo suka yi musu wannan mulkin mallaka din abu na farko a gurguje wannan abu ya faru a karni na sha tara zuwa cikin karni na ishirin haka akwai kasar birtaniya ita ce tafi mamayar kasashe a cikin yankin afirka da kuma kasashen asiya sannan sai kasar Russia da kasar Spain akwai kasar Portugal dukansu sun yi masauran kasashen mulkin mallaka. To ita kasar Faransa ita ce ta biyo bayan su a yawan kasashen da ta yi mulkin mallaka hmm. a bangaren yankin kasashen Afirka. Misali idan ka dubi yankin arewacin Afirka za ka ga akwai kasar Morocco wanda kasar Faransa ta yi mulkin mallaka musamman daga shekara ta dubu tara da sha biyu zuwa shekara ta dubu da dari tara da hamsin da shida sannan akwai ƙasar algeria wanda faransa ta yi mata mulkin mallaka daga shekara ta dubu da dari takwas da talatin da biyu zuwa shekara ta dubu da dari tara da sittin da biyu sannan akwai ƙasar misira wato egypt kenan hmm. ita ma wato ƙasar faransa ta yi mata mulkin mallaka a yankin arewacin afirka wato maghrib kenan daga shekara ta dubu da dari bakwai da casa'in da takwas zuwa shekara ta dubu da dari takwas da ɗaya sannan akwai ƙasar tunisia ita ma faransa ta mata mulkin mallaka daga shekara ta dubu dari takwas da tamanin da ɗaya zuwa shekara ta dubu dari tara da hamsin da shida to sannan akwai wasu kasashe kanana a wannan yanki so idan aka tafi yankin afirka ta yamma wato west africa kenan akwai kasashe kamar su ivory coast wanda faransa ta yi wa mulkin mallaka daga shekara ta dubu daya da dari takwas da arba'in da uku sannan ta samu mulkin kai a shekara ta dubu daya da dari tara da sittin sannan akwai kasar da homi da kasar benin republic daga shekara ta dubu daya da dari takwas da tamanin da uku su ma suka samu yancin kai a shekara ta dubu daya da dari tara da sittin bayan nan akwai ƙasashe kamar su sudan da mali su ma a daidai irin wannan lokaci kasar faransa ta musu mulkin mallaka mm. sannan akwai kasar gini wanda faransa ta mallake ta daga shekara ta dubu takwas da da daya zuwa shekara ta dubu tara da da hamsin takwas sannan akwai kasar mauritaniya daga shekara ta dubu tara da biyu zuwa shekara ta dubu tara da sittin lokacin da suka samu mulkin kai akwai kasar niger wato niger republic wanda suke da makwabtaka da kasar nigeria wanda su ma aka musu mulkin mallaka karkashin mulkin kasar faransa daga shekara ta dubu da takwas casa'in zuwa shekara ta dubu. tun a lokacin da suka samu mulkin kai hmm. kamar yadda na ambata akwai kasar senegal faransa ta shiga kasar tun daga shekara ta dubu da tara da dari shida da saba'in da bakwai ba su samu mulki ba sai shekara ta dubu da dari tara da sittin daidai shekara ɗaya kenan da najeriya ta samu mulkin kai hmm. sannan akwai ofa Bolta ta ce ake kira burkina faso hmm. wanda ita ma ta samu mulkin kai a shekara ta dubu da dari tara da sittin amma tun shekara ta dubu da dari takwas da casa'in da shida ƙasar faransa ta musu mulkin mallaka hmm. sannan akwai ƙasar togo ita ma wanda ake kira togoland wato ita ma ƙasar faransa ta shige ta daga shekara ta dubu dari tara da goma sha takwas amma ba su mulki ba sai shekara ta dubu dari tara da sittin hmm. sannan akwai ƙasar gambia ita ma ƙasar faransa ta mulke ta daga shekara ta dubu da dari shida da tamanin da ɗaya zuwa shekara ta dubu dari takwas da hamsin da bakwai hmm. waɗannan yankin jerin ƙasashe ke nan ta wannan a wannan yanki hmm. sannan idan aka koma ɓangaren abin da ya shafi equatorial africa akwai ƙasashe kamar su chadi akwai ƙasashe kamar irin su masu cameroon su ma duk an musu mulkin mallaka hmm. akwai sao tome principe ita wannan kasa daga shekara ta dubu da dari bakwai ne da tara kasar faransa ta mallake ta sannan idan aka tafi gabacin afirka za ga akwai kasar eritrea daga shekara ta dubu da dari takwas da talatin da takwas kasar faransa ta mulke ta ba su sake ta ba sai shekara ta dubu da dari takwas da hamsin da uku a lokacin wata kasa ita ma ta zo ta karbi jagorancin wato kasar birtaniya kenan sannan akwai kasar madagascar ita kuma ƙasar faransa ta mulke ta a shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da casa'in da shida ba su samu mulkin kai ba sai shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da sittin sannan akwai sauran ƙasashe ƙanana musamman ma akwai abin da ake kira akwai wasu 'yan tsibirai da wayannan suka zo karkashin mulkin faransa a wancan lokaci yawancinsu sun dunkule sun zama ƙasa ɗaya to bayan nan dalili babba da ya jawo yawanci wayannan kasashe suka shigo suka mulki kasashen afirka suka mulki wasu kasashe a cikin kasar yankin asiya shine saboda abin da ake kira industrial revolution wato bunkasa wato an gano amfani da manya-manyan injina da mashina waɗanda za su maye gurbin bautar da mutane da ake yi saboda haka suna bukatar kayayyakin da wayannan manya-manyan masana'antu nasu za su sarrafa so ba za su iya samun hakan ba kamar irin su gyada irin su auduga irin su da sauran kayayyaki haka hmm. sai idan sun zo yankin afirka masu albarka masu dubban arziki hmm. uh, saboda haka ne aka samu aka yi mutane mulkin mallaka sannan kuma rarrabe-rarraben kasashen na a tsakanin kasashen turawa shi yana daya daga cikin manyan dalilan da ya jawo yakin duniya na farko saboda kowace kasa ta zo yankin afirka tana so ta kama yankin da zai iya samar mata da kayayyakin arzikin da za su iya sarrafawa a manya-manyan masana'antunsu. Hmm. To wannan shi ne daga cikin dalilan da ya jawo har aka yi wa kasashe kamar irin su waɗannan da muka lissafa aka yi musu mulkin mallaka ƙarshen mulkin ƙasar Faransa. Hmm. Sannan ita ma Birtaniya ta yi ma kasashe mulkin mallaka musamman ma ita ce ta farko musamman wurin kama manya-manyan yankuna a kasashen Afirka da kasashen Asiya. In farma har ƙasar Amerika ta zauna ƙarƙashin mulkin ƙasar burtaniya hmm. wanda daga baya a shekara ta dubu da da saba'in da 'yan kai suka samu mulkin kansu saboda wato gwagwarmaya da suka yi a wani yaki da aka yi na kwatar 'yancin kai to waɗannan kenan daga cikin kasashen da kasashen faransa ta yi wa mulkin mallaka hmm. a takaice. Hmm. Yawwa to doktor mun gode sai kuma tambaya ta gaba a wace tambaya ce game da tarihin a kasar Burkina Faso da Malam Bala Muhammad Damban da Garba na Hali Kamba suka yi. Kasar Burkina Faso kasa ce wacce take da dumbin tarihi musamman ma idan aka yi la'akari da yawan jama'arta da irin al'adunsu da yankin da ƙasa ta samu kanta a ciki da addinin da suke bi ƙasar burkina faso ta yi iyaka da kasar mali daga bangaren yamma ce arewa maso yamma sannan ta yi iyaka da ƙasar niger daga arewa maso gabas sannan ta yi iyaka da ƙasar benin republic daga kudu maso gabas sannan ta yi iyaka da cote d'ivoire da ghana da kuma togo ta bangaren kudancin kasar ita ta burkina faso ita wannan kasa kasa ce wacce allah ya albarkace ta da yawan jama'a musamman idan aka dubi kididdigar yawan jama'ar ta musamman a lissafin shekara ta dubu biyu da sha biyar shekarar da ta wuce kenan yana ba da alkalma kamar mutum miliyan goma sha takwas da dubu ɗari hudu da hamsin wannan ƙasa ƙasa ce wacce tana da yarurruka da ɗan dama amma babbar kabilar da ke cikin wannan kasa ita ce kabilar mos sannan idan aka dubi bangaren addini za ga cewa kashi sittin na yawan jama'ar wannan kasa ta burkina faso musulmi ne sannan akwai ɗaya bisa biyar na yawan jama'ar kasar kuma mabiya addinin roman katolika sannan akwai ɗaya bisa shida na mutanen kasar waɗanda suke bin addinin gargajiya sannan akwai sauran jama'ar kuma waɗanda ba su ma da addini kwata-kwata gaba ɗaya. Hmm. so sunan burkina faso an canza shi zuwa ofa volta a wani lokaci can da tarihi ya tafi hmm. amma sunan burkina faso abin da ake nufi da shi shine land of incorruptible people wato ƙasa ta jama'a waɗanda ba su yarda da zalunci da almundahana da kama karya ba hmm. Shi ne ma'anar burkina faso wannan suna an tabbatar da shi a shekara ta 1984 a lokacin mulkin Thomas Sankara hmm. wanda ya ɗauki tsarin mulki irin na yan gurguzu hmm. wato salon mulki irin na kasar Rasha hmm. wanda irin su Marx da irin su Lenin suka tabbatar a wancan lokaci tun da aka yi juyin juya hali wato Bolshevik Revolution a shekara ta da tara goma sha 1917. Daidai lokacin da ake cikin yakin duniya na farko kenan kafin karfe. To ita wannan ƙasa. tana da bakin gaba na teku mil kamar ɗari biyar tsakaninta da kogin atlantika sannan idan an duba za a ga cewa yawanci akan samu abubuwa na tarihi wanda yake nuna zamantakewar dan adam a wasu sassa daban-daban na kasar burkina faso mm. idan an duba za a ga akwai wani wurare da aka samu irin kasusuwan mutane da irin kayayyakin da mutane suke amfani da shi wurin farauta mm. da abin da ya shafi kayakin da suke amfani da su na da wurin yin noma samar da abinci kamar yadda aka sani akwai lokacin da ake sarrafa karfe akwai lokacin da kuma ake sarrafa dutse to lokacin sarrafa dutsen nan da lokacin sarrafa karfen nan shekaru ne masu dimbin yawa mm. tun kafin ma zuwa annabi isa da kamar karni da kamar wurin karni uku mm. da lokacin an samu wato ragowar abubuwa na tarihi na jama'ar kasar burkina faso a wurare da dama kamar wani wuri da ake kira bura an samu irin waɗannan kayayyaki wanda suke nuna da daddan tarihin mutane da suka zauna a wannan yanki. Za a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambaya kan tarihin Burkina Faso da wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. da Ibrahim ka almasi garba. Yanzu ga shirin wasanni a takaice. a duniyar kwallon kafa na ci gaba da bayyana ra'ayoyi akan makomar kungiyar kwallon kafar barcelona ta kasar spain bayan mummunan kashin da ta sha daga kungiyar bayern munich ta kasar jamus da zunzurutun ci takwas da biyu a wasan kwata final ta gasar zakarun turai a jiya juma'a wannan ya kuma janyo ra'ayoyi da muhawarori sosai a shafukan sada zumunta na intanet tsakanin masu goyon bayan kungiyar da masu adawa da ita yana tare da abokin aiki muhammad hafiz baballe wanda shi ma yana bibiye da al'amarin hafiz ya ka kalli wasan na jiya Wato gaskiyar magana Murtala wannan wasa ya ba wa mutane gaba ɗaya mamaki musamman wanda suke bibiyar harkar ƙwallon kafa a duniya. Wanda in baka manta ba ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona a 'yan shekarun nan zan ce tun daga wajen shekara ta dubu biyu har kawo yau. ina ganin suna taka muhimmiyar rawa wanda ana ganin a duniya babu wata kungiya kamar To a iya cewa dai wannan ba sabon bane ga kungiyar ta Barcelona da ta daɗe tauraruwar ta na haskawa. Ai gaskiya rabon da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta ga irin wannan shine tun a 1935. kaga ana magana sama da kusan shekaru tamanin kenan. Ga wanda bai kalli kwallon ba watakila idan aka bashi labarin sakamakon wannan wasan babban abin da zai bijiro a ransa ko kuma babbar tambayar da zai yi shine shin da wanne da wanne dan wasa ne basu buga wasan ba ko kuma a'a shin dan wasan barcelona nawa ne aka ba wa jan kati har wannan al'amarin ya faru haka idan ka lura cewa lionel messi yana ciki Suarez yana ciki da duka sauran 'yan wasa da ka sani kuma babu wani dan wasa da aka ba wa jan kati illa kawai salon wasan da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich suka buga ya sha bamban da irin wasan da suke bugawa yadda ka san za su ci babu fa gashi su suke samun nasara amma yadda ka san su ne suke kokarin su farke kwalakwalan da aka zuba musu mutane da dama na bayyana ra'ayoyi musamman dangane da makomar ita wannan kungiya a halin yanzu da kuma musamman shi shahararren dan wasan nata Lionel Messi gaskiya da farko dai shi wannan dan wasa in ka kalla in ka cire shekaru sannan kuma yadda yake buga kwallon tasa ba za a ce ta ragu ba amma dai kamar a kungiyar ba shi da mataimaka in ka in baka manta ba lokacin da izo kungiyar ai da Ronaldinho ne yake rike da kungiyar shi kuma sai zo yana taimaka masa daga baya kuma sai zama cewa shi ya tafi sannan kuma batun kungiyar ita gaba ɗayan ta gaskiya magana masu sharhi suna magana cewa mai horas da ɗan wasan gaskiya kamar ba zai iya ba kamar ana ganin shi dan wasan da ake ganin ya fi kowanne iyawa a kungiyar kamar shi yake jan ma kungiyar da abin da yake so shi ake yi shi kuma mai horaswa za ka ga cewa kamar ba shi da kwarin gwiwa ya wasu canje-canje a kungiyar amma dai babu wannan babu tabbas za dai a jira a ga me zai iya faruwa nan da zuwa kafin a fara kakar wasa ta baɗi kenan. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe, Murtala Faruk Sanyina ne daga Washington DC. a gaida Murtala Faruk Sanyinna. To kafin mu yi sallama da ku ga Ibrahim ya sake dawowa da labarai amma a takaice. yunkurin amurka na ganin an tsawaita wa'adin takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba mu ƙasar iran wanda ke gab da karewa ya ci tira jiya jama'a wanda hakan ke nuna alamar amurka za ta yi ƙoƙarin ganin an sake ƙaƙaba mu iran sauran takunkumin ƙasa da ƙasa da suka gabata sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya cicciki kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya saboda kasa yin aikinsa na tabbatar da zaman lafiya da tsaro a duniya ƙudurin na amurka ya samu ƙur'u biyu ne kawai wato da amurkar da kuma jamhuriyar dominica ƙasashen rasha da china sun kada ƙuri'ar rashin amincewa jami'ai a kasar afghanistan yau dinnan asabar sun ce wata fitacciyar wakiliya a wurin tattaunawar zaman lafiya ta tsallake rijiya da baya bayan da aka yi yunkurin halaka ta gabanin tattaunawar zaman lafiya da amurka ta shirya tsakanin gwamnatin kasar da kungiyar taliban fauzi ya kufi mai shekaru 45 yar majalisar dokokin kasar kuma fitacciyar yar rajin kare haƙƙin ɗan adam na komawa kabul daga lardin farwan da ke arewacin kasar jiya jama'a lokacin da wasu 'yan bindigar da ba a san ko su waye ba suka yi kwantar bauna suka kai hari kan motar ta a wata kasuwar da ke daura da birnin yanzu akwai masu ɗauke da cutar covid-19 sama da miliyan 21 a duniya cewar jami'ar johns hopkins amurka mai masu ɗauke da cutar miliyan 5.3 ita ce kan gaba sai brazil mai miliyan 3.2 sannan sai india mai miliyan 2.5 to da haka za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na yau sai kuma zuwa gobe idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma ibrahim ka almasi garba da ya ce ni gabatar da shirin sai haidu haile da ya haɗa mana shirin baki ɗaya da ma injiniyan mu na yau ni aisha mu'azu nake muku fatar alkhairi masu